wahidin Allah gwani masani wanda ke e bar min rabo na tuni wanda ke e yi min abin na gani wa yake tuni cikin zamani rabana Allah gwani masani shi yake bar min dukan madadi shi yake yi min dukan sanadi wahidin Allah gwani masani shi yake Iman tuni na gari. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkan ku barkata. Barkan kamar kanmu. Muna lafiya. Yawa hmm. Alhaji. Ku ne kuke yawo kasuwa kasuwa kuke abu kamar infiraji? Ba inda ba ma zuwa mu. Ku kuke yi? Alhamdulillah. To faduwa ce ta zo daidai da zama. Kuma mu fadi ba, mu fadi ba. A'a, karin magana ne faduwa ta zo daidai da zama. Eh. Kana ji na? Dama ina ta neman ku. Eh. ga idan mage kuma ga na badukku mun haɗu da ni da ku. To, to da Allah idan ba za ku damu ba, da kai da ɗan uwanka wannan barar da kuke, idan muna so za a iya juya ta a launi da koma waƙar biki. Ya wuce wai. ku da An yi bikin yayata, an bikin yayata. Ba wannan ba. Kada mu yi abin da da ni da ku za a zo a ji kunya. Ba za a ji mu ba. kada mu yi abin da da ni da ku duniya ta ji mu a'a ba wannan fa kada fa a zo a yi abin da hukuma za a zo ta shiga ciki ba za ta shiga ba eh yanzu ba ana jin ba ana jin mutum na kana daga mai kai ba irin wannan jin ba kun ci abinci ba mu ci abinci ba ku shiga nan mu je ku ci abinci to ku shiga mu je to ina zan shiga na zuwa na zuwa zan kai ba Sani makamu mai dangarowar kokon da na fi gashi ya so, da arziki ta yi daidai sani maza mai tambarori sani makaho mai tambarori makaho mai tambarori sani makaho ne ɗan gari da bako ya san shi ba din gida ba sani makaho ai tafiya tana nan gaban ka ba guntuwa ba sani makaho hanyar garin ku dai na ta ba dai rago ba tafi abin ka kurma makaho kowa ya san ka ba ka san danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa